yau shekara dubu da hudu da arba'in da ɗaya daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu watan da sha tara wannan shi ne kasar na tamanin da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na ashifa bita arifa hukukil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malami a musulunci a shekul imam al'alimul allamatul muhakkik alƙari abul fadli iyad musa ibn iyad al-yahsabi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu, yau rabon shi da duniya kusan shekaru ɗari tara kenan da wani abu da ma idan ba kumanta ba muna nan a cikin babi na biyu na rubutun da malam a wannan littafi shine babu kamfi takmilin takmilillahi ta'ala lahu almahasina khalqan wa khuluqan wa kiranihi jami'il fada'il ad-diniyya wa dunyawiyya fihi naqal mana babi na dini babin da ke tattauna mana akan kammala wadda Allah maɗaukakin sarki yawa annabi game da kyawawan abubuwa ɗari bisa ɗari ɓangaren halittarsa da ɓangaren ɗabi'unsa jama'a kun gani ba a taɓa ganin wani a halitta da ya cika ba irin halitta da ta cika ta annabi ba taɓa ganin wani da ɗabi'a ba cikakka irin cikakkun kyawawan ɗabi'un da annabi yake da shi jama'a kun gane ko Allahu akbar ko annabi Yusuf da kaji ana faɗi annabi ya fi shi kyau jama'a kun gane ibn sa'adin ya ruwaito hadisi manzon tsira da kan kanshi ya ce li utammima makarima ko mahasinal watan akhlaq an gane an aiko ne watan kowane annabi da aka aiko shi duniya ya zo wa duniya da wasu kyawawan ɗabi'u da halaye amma akwai waɗanda ya rage bai kawo ba duk wani annabi koma amma aiko annabi muhammad ya zo ne shi bayan duk kyawawan ɗabi'un da annaba da manzanni suka zo wa duniya da su shi ya zo da cikoni ya zo da nasu duka ya zo da ƙari wanda waɗannan kyawawan ɗabi'un ba wani annabi ko manzo da ya zo da irinsu jama'ar musulmi kun gane ko wanda ya sa kaga babu annaba da manzanni da suka rika maganganu akan kunya da kuma ɗabi'a irin annabi sallallahu alaihi a imani da ɗabi'a a musulunci sai da annabi ya gwama jama'a kun gane ko imani da kunya gaba ɗaya kyakkyawar ɗabi'a tana cikin kunya ne a inda Allah ke neman ganin mutum na da kunya annabi ce alhaya'u wal iman qurana jami'a Fa'iza rufi'a a rufi'a ma rufi'a al-akhar dan juma ne da dan jummai Allah sai da ya ce wa annabi wa innaka la ala khuluqin azim jama'a kun gane ko Allah ka shigar da mu wannan babi na biyu a wannan littafi na ashifa ya zo ne da ya tattauna mana kan kammala wadda Allah maɗaukakin sarki wa annabi na kyakkyawar halitta ba irin tashi da kuma kyawawan ɗabi'u ba irin nashi da ma kun gani da gwama wadda Allah ya wa annabi na abin da ya shafi gaba ɗaya falaloli na abin da ya shafi rayuwa ta addini da kuma falaloli iri-iri na abin da ya shafi wata harkar rayuwar duniya Allah ya gama wa annabi kuma a tsare in ka kalli wannan sai wannan ba wata da za ka gani ka ce ka da ta wuce haka sai dai ka wannan an yi ta iyayen da ya kamata a ce Allah ya mutum ita Allah ka shiryar da mu to muna tsali ne na ashirin da biyar a wannan babi na biyu idan ba kumanta ba malin ya gaya mana cewa watan faslun fil akhlaqil hamida fasali da ke tattaunawa akan watan ɗabi'u abeban yabawa wal fada'il majida da kuma darajoji da falololi masu girma wa khisalil kamalil adida da kuma watan ɗabi'u na cika iri-iri da Allah ya wa jama'a kun gane ku ɓangaren ɗabi'a da bangaren halitta duniya ba ta taɓa ganin mai kyakkyawar ɗabi'a ba irin annabi da ma kun gane za mu karanta a wannan fasalin ko babin zakuji wannan hadisi da ne ta muku ishara kansa wanda annabi aka mai tambaya yaya watan yaya ɗabi'unka da halayenka ana tambayar waɗanda sun yi iyaye ne a wurin shi kakanni ne a wurin shi aka zo ana tambayar watan yayi a gare sa aka zo ana tambayar sa'annin shi aka zo aka yi mai tambaya yau a ajab tasowa ka ya ɗabi'unka suke yaya take waye kai jama'a kun gane da yana a wannan babi za mu ji cikakken yadda abin yake a sanda aka yi wa annabi tambaya ya ce to shi dai shine watan addu'a annabi Ibrahim da Allah ya karba rabbana wa ba'ath fihim rasulan ni ne wannan rasulan ne ni ne wannan albishir da annabi Musa Isa ya duniya mai iz Isa Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima na yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin wannan albishiri da wani manzo ni ne shi ya ci min ba'ad hu? ahmad jama'a kun gane ni ne shi ni ne wanda lokacin da mahaifina abdallah ya ta san ma'auren mahaifiyata amina babu wani abu na shirme da ake a wurin aure da aka yi a auren tun daga kan mahaifina abdallah tafiya ta tafi har kan babana can kakana annabi ibrahim babu wani mahaifi kaka baban kaka kakan baba baban kakan kaka haka ta tafi ta tafi ba wani wanda aka yi auren shi da wani abu na shirme a wurin aure aka yi a auren ba dai picnic ba faci ba lantun ba dina ba modadi ba kauyawa ne ba arab ne ba indian ne duk wani abu da kake ji ba a fambi ma kun gani ba yawon gudu amina ba ce yawon gudu ba babu wani magana cewa siyan baki duk waɗannan Allah ya tsare duk abubuwa na shirme da ake lokacin aure Allah ya tsare a auren iyaye da kakannin kakannin kakannin manzon Allah duk ba a yi ba jama'a kun gani aka zo aka yi auren ni ne da yin aure tsakanin mahaifina Abdalla da Amina da samun ciki mahaifina ya rasu tun ka a haife ni mahaifiyata tana da tsohon ciki wata ran sai ta mafarki ta ga wani haske na fita daga cikinta yana yawo a duniya ba inda bai karaɗe ba ita take gaya mu gama kun gani babu wani manyan gidajen bene na cikin garin sham siriya da wannan hasken bai shiga ba hasken annabta da manzancin da Allah ya aiko da shi ne shi ne shi ga ko'ina ya karaɗa ko'ina a duniya har yankin afirka nan hasken annabi ya zo da ya fita daga cikin mahaifiyarsa ya shigo har najeriya ya shigo har jihar kaduna gashi a zaria gashi ma har tudun wada gashi a layan maji a nan masallacin markaz da hasken ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi jama'a kun gane ko ya ce mahaifiya ta nan da haihuwa ta. sai kuma Allah ya karɓi ranta ba daɗewa ina ɗan ƙarami wannan ya sa Allah ya ce wa annabi alam ya ji duka man. fa'awa wa waje ka zallan. fahada wa waje ka ailan fa'agna sai ya ce to fa'ammal ci ma ta ban same ka maraya ba na tattaro ka na rungume shi an sami Allah ya bari ya taso ne a tsantsar tsuran maraya ba uwa ba uba wajen da kazallan kuma Allah bai same ka akan ba wata shari'a kake bi ba ba wata shari'a da kake bi Shi ne shine ɗin, wadda wajen ka dallan ya same ka ba ka bin wata shari'a don mutanen garin ku ba shari'ar da suke bi fahada ya shirya da ka ya ɗora ka akan bin shari'a shi ne sun maji Allah ka ala shari'atin bin al'amri fattabiha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u uba? wallahu waliyyul muttaqin hadha basairun nas wa hudan wa rahmatun liƙomin yuqinun jama'a kun gane ko annabi yace ya taso yana maraya da ya fara yau sai aka kai shi kula da reno a cikin gidan wasu 'yan ƙabilar banu baka su sa'afi halimatu sa'adiyya har ya fara wayo tun aka fara zuwa da su kiyo ranna har ya isa shi da wani yaro ya ce sa'a irin shi sa'an shi haka ana fita da su ranna har suka kai matsayin da sai a ce ku ku fita gani su je kiyo su dawo ya ce rannan sun fita kiwo shi da yaro sa'an suna daji wurin kiwo a bayan gari kawai annabi ya ce sai suka hangi wasu fararen mutane guda biyu da fararen kaya a jikinsu da wata farar tasa da farin ruwa a cikinta sai ya ga sun tsira musu ido ɗaya na ce ma ɗaya a cikin su biyun nan waye wanda muke tare sai ya gudu annabi ya ce sai na tsaya ce ban ma wani laifi ba gudun mai zan yi da ma kun gani kaga a wancan lokacin haka abin yake amma da yawa yan yankan kai ne in ɗaya yaro ana nuna ka ce mai bakai laifi ba ka tsaya ɗayan ya gudu ka tsaya ba ka ga a wancan lokacin da irin wannan barazanar ta shirme ba ta ya tsaya ya ce suka taho wurin shi da suka kama shi kawai sai suka kwantar da shi sai suka tsaga kirjin shi suka ciro zuciyarsa sai suka sata a wannan farin da ke farin tasa suka wanke ta fes suka cire wasu 'yan gudajen abubuwa suka wurgar ashe rabo ne na shedan a zuce shi da suka ce jama'a kun gani sai suka mayar da zuce sai suka haɗa kirjin sai suka koma gefe yana kallon su sai ɗaya tambayi ɗaya cewa to yanzu haɗa min shi da manyan nagartattun bayan Allah guda goma haɗa min shi da shi da matsayin shi da ƙimarsa a wurin ubangiji auna min matsayin shi da matsayin manyan nagartattun bayi goma a wurin Allah yana auna ya ce ina ai matsayin shi a wurin Allah ya fi nasu ba ma haɗi ya ce tuɗe bo ɗari manyan nagartattun bayi ɗaya ya haɗa ya ce ina a wurin daraja da falala da kyakkyawar ɗabi'a da matsayi a wurin Allah nashi shi kaɗai in ka haɗa na ɗarin can nashi ya fi nasu ya ce to kwaso mutum dubu cikin manyan nagartattun bayan Allah ɗabi'unsu da halayensu da darajarsu da falalarsu da girmansu a wurin Allah ka haɗa nasu su duka dubin da nashi shi kaɗai ya auna ya ce ina ai ya fi su a wurin Allah jama'ar musulmi kun gane sai ya ce to inda za ka ɗau halitta ka haɗa girmansu da matsayinsu da darajarsu da ɗabi'unsu duka wuri ɗaya ka haɗa da nashi shi kaɗai nashi ya fi nasu a wurin Allah idan ba ku manta ba a baya mun karanta ko a gaba za mu karanta sai da alƙali iyali ya kawo magana wani tarihi yake cewa ɗabi'un manzan Allah in za ka haɗa da ɗabi'un mutanen duniya duka nashi shi kaɗai in ka haɗa ɗabi'un shi ka haɗa ɗabi'un mutanen duniya duka mutanen kirki duk ɗabi'un suka kwaso ka haɗa ka aje a nan ka aje nashi a nan to tsakanin nashi da nasu kamar ƙwaye yashi ɗaya ne da sauran yashin duniya duka suna su bai ƙwaye yashi ɗaya ba akuwa ɗaya a yashi da sauran yashi gaba ɗaya na duniya yawan kyawawan ɗabi'un annabi ba za ka haɗa da kyawawan ɗabi'un mutanen kirki kakaf na duniya da Allah ya halicce su ba dukansu jama'a kun gane to wannan fasali in ba ku manta ba an ɗan daɗe ba a yi karatun ba tun kan ma azumi an gane ko to mun ɗan yoshin ne don mu sani shi fasalin na 25 a wannan babi na biyu dama zai tattauna mana ne akan kan akhlaqul hamida kyawawan ɗabi'u da halaye abeban yabawa da Allah ya wa annabi duniya ba taɓa ganin mai ɗabi'a ba irin ta annabi kyakkyawar dai ɗabi'a duniya ba taɓa gani ba ko annabi ko manzo ko waye jama'a ku gane ko sai ya ce walfada'il watan majida da kuma falaloli da darajoji masu girma da Allah ya wa annabi to babin kan haka zai tattauna mana to idan ba manta ba shi alkali iyab ya kawo mana wani dogon isnadi ne a karatun ƙarshe man kai ƙarshen isnadin ke nan sai lokaci ya cika sai muka tsaya kuma ba a ƙara watan waiwaye karatun ita a shifa ɗin ba sai a azumi amma sai muka tsallake nan sai muka koma kuma watan juzi'i na biyu a inda aka yi karatun samfarerar watan fahimtar matsayin annabi a kan biyayya jama'a kun gani sai ka fahimci a cikin halittu yanda ka ɗau mahalicci wa wahada hula shari'a kala a wurin ibada za ka haɗa Allah da wani wurin ibada ku zauna lafiya da Allah a wurin ibada ba a haɗa Allah da kowa duk wanda ka haɗa Allah da shi shi wahada ku ne la sharika a wurin ibada kana haɗa Allah da wani wurin ibada sunanka zunzurutun mushriki kafin? to kun ga annabi Muhammad a cikin halittu kakab shi ma ku ne la sharika littibai a wurin biyayya kan abin da ya zo da shi shi ma shi kadai ne ba a hada shi da wani jama'a ba a hada bin annabi da bin wani ba a haɗa bin annabi da bin wani kowaye ko annabi adamu ko annabi musa ko annabi ibrahim ko annabi nu ba a hada bin annabi da bin su idan kai haka ka zama zuzutu mushiriki filitti bai wannan ka kaga annabi yake cewa ko annabi musa ke da rai bai halatta ba a taurar da ya zo da ita ba sai dai ba abin da na zo da shi annabi isa in ya dawo ba fa zai ɗauki injila ya ce zai biye aiki da ita ba lokacin ta tuni ya riga ya wuce min ƙablu take ne hudan linna kafin zuwan annabi da alƙur'ani a taura da injila ya suke shirya ga mutane tun da annabi ya zo wanda duk ka kabu duk wanda ka bi sunan kaɓatacce in ya yarda da biyayyar da kake masa babin annabu ba shi ma ko ya zama ɓatacce jama'ar musulmi kun gane ko da haka a wurin bauta Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya a wurin biyayya yadda za a yi ma Allah ibada annabi haɗa ne la sharika lahu bil babu wani annabi ko masu karkai tunanin wani sahabi ko wani tabi'i ko wani cikin asba'u tabi'ina ballantana ai magana wani imami ko wani shehi ko wani kudubi ko wani gausi ko wani shirme jama'a kun gani ba ya ce maka mallam ya kullahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan duk wanda bai da nashi shehin to ya san shehun shi shine shaytan da haka kowa sai ya kama wani a matsayin shehi ya rike shi zai rika bashi doka shi zai rika nuna mai yadda zai fasadi jama'a kun gane ko annabi kadai ake bi a shirya shine wa in tudiuhu tasir wama ala rasuli illa albalagul mubin man yudi'ir rasula faqad ata Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum da ma kun gane ko to wannan juzi'i na biyu karatun azumi shi aka yi wanda ya sa dama muka ce in dai azumi ya zo shi za a ci gaba da idan azumi ya wuce karatun ashifa kuma za a dawo inda ake to wannan babi yana tattauna mana ne kan dabi'u da tsarin halitta da Allah ya wa annabi to mun ja dogon isnadi har inda in ba manta muka kai inda malam watan ya ce mana kalal hassanu bin ali ko alhassanu dan sayid na ali Allah ya ƙara masa yadda ya ce wallabzu le hadha sanad kuma lafazin za ka ji shi a wannan isnadin hanyar Hassan dan sayid na ali yake cewa sa'altu khalihin dabna abi hala na tambayi kawuna mai suna watan hindu ɗan abi hala an shiliyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da ƙawa game da kyau game da irin yadda Allah ya yi wa annabi halitta kyakkyawa na tambayi wannan kawunawa hindu ibn abi hala kai min cikakken bayani game da kyan ƙawa kyan halitta irin yadda Allah ya zuba ma annabi kan gaske jama'a kun gane na tambaye shi game da haka wa kana wasafan dama kuma a cikin sahabbai to babu wanda ya kai shi rike yadda ake iya siffanta annabi a yadda Allah ya halice shi da kyau zai gaya maka kwaye idan annabi bakin baki ne citik farin kuma fari ne kal amma da sirkin ja jama'a kun gane karka ce ƙwa'idan nan baƙin baƙi ne sitik farin fari ne kal'a'a ba siffan namiji ba ce haka shi ko annabi namijin gaske ne siffan namiji za mu ji shi abu ibn abiyala abin da ya ce shi ne baƙin baƙi ne sitik farin kal amma da sirkin ja za ga jarumi ne annabi da ganin ƙwa'idansa za ka ga jan jarintaka a cikin farin ƙwa'idansa jama'ar musulmi kun gane ku Allah ka shiryar da mu to ce wa ana arju an sifali min ha shay'an kuma ni in ji alhassan dan na ali yace ina fata ina sa rai ya siffanta mun wani abu daga cikin siffofi na kyau da Allah ya wa annabi jama'a kun gane kaga shi alhassan ɗin nan har sahabbai ce mai suke shabihan bin nabi kun gane ko shabihan bin nabi watan idan ya tsaya haka ta baya ka hango shi sai ka zo kai assalamu alaikum ya rasulallah da ya rago ce kuma kaga ah ba hasken annabta annabi a tare da shi dirin halittarsa iri ɗaya da yadda Allah ya masa yadda ka san Fatima idan tana tafiya ba inda Fatima ta kure mai yadda annabi ke tattaka kafafunsa a yadda yake tafiya daidai da in ta taka tafin kafarta idan da za ta taka a kan ƙasa ka zo ka ga yadda tsarin tafiyar take za ka yi rantsuwa cewa annabi ne ya fita nan kuma yarsa ce fatima ba inda tsarin yadda take tafiya ya kura na yadda annabi ke sallallahu alaihi wa alihi sallama ko yaran da za ka ga haka tsakaninsu da iyayensu wani ma yaron baban shi ya mutu ba a haife shi ba amma in ya taso ne da yadda ubansa ke sa huda sai ya ga shi ma kawai na ya ta irin haka ka ce kai waye gaya maka haka baban gaji kai mashi ni ma dai kawa ka nake da ma kun gane ko to halitta ce za a ga familin su manzan Allah suna da irin wannan yanzu Hamza da aka kashe shi ai yar shi Safiya ita ta gane saboda yanda mushirkancin su kai mai musula sun kace-kace da fuskar shi sanda ya rasu jama'a kun gane annabi fa sai da ya zo ya rasa waye ma a cikin waɗanda aka kashe ya ce kar a ba wata mace ta zo amma safiya ta zo tana zuwa ya ce a rabu da ita ta shiga ta dudduba da ta je kan wata gara sai ta tsaya annabi sai to ya ce mata yaya sai ta ce ai shine wannan hawaye sai ya zubo mata sai hawaye annabi ya rika fulfula hawaye shi aka yi gane shi ta ce kalli ƙwaurin ai na gidan gidanmu akwai waɗanda za ka ga ɓaurinsu famulinsu za ka ga yatsunsu kusan iri ɗaya ne za ka ga ɓaurinsu kusan iri ɗaya ne na ma kun gani ka ji abin da ta gani kawai annabi yana kallo ya ce shi ne kuwa ya zubar da hawaye ya ce wallahi sai ne wa mutum saba'in cikinsu irin haka kuwa Allah ya ce masa laisa laka min al'amr shay'un aw yatuba alaihim ayo Fa'in fa innahum zalimun cikin sai ga wasu sun musulunta kuma jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu wannan yasa kaga larabawa yau a cikin su tafin kafa ka kawai in wani ya gani zai rantsuwa da Allah tafin kafa dan bai taba ganin ɗanka ba amma in ya ga tafin kafar ɗanka, zai rantsuwa ɗanka ne kuma duk inda za a ba a ɓoye sai an fito cewa gaskiya ki yafe shi suna da irin waɗannan a cikinsu jama'a kun gani allahu akbar to shi ne yake cewa ko ya ce wa ana arju an ya sifali min hashe an a allah kuɗi ina fatan ya siffanta min wani abu daga cikin siffofin annabi kakana kenan wanda zan rataye in makale da su do wanda zan yi ma bayanin siffofin kakana in ce mai ga irin yadda siffofin shi yake na halitta ga irin yadda siffofin shi suke na ɗabi'a jama'a kun gane ko Allahu akbar tala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fahman annabi mai girma ne fahman kuma annabi abin girmamawa ne jama'a kun gane mai girma ne a wurin Allah kuma abin girmamawa ne a duk idan mai imani ka ji wani ikon Allah har waɗanda ba su da imani sai ga suna girmama annabi saboda wannan girman da Allah ya yi masa ko kana kin shi da kun haɗu sai ka rikici ba ka da yadda za ka yi illa sai ka girmama shi ɗin in za ka zumbar baki ko ka hura hanci sai in koran na ganka da shi kuma to ka gama da dai ya zo dai ka girmama shi saboda shi mai girma ne abin kuma girmamawa manzan tsira na. sallallahu alaihi wa alihi sallama to kun ji ko ya tala'la'u ko wajuhu fuskar shi na walwal da haske tala'lu alkama irin yadda wata ke wannan walwal na hasken nasa Lailatan Badan. a daren sha uku ko sha hudu ko daren sha biyar ga wata yanta gaga wata na haske a ƙauye to fiye da haka fuskar annabi ke haske idan ka hango shi wannan hasken ke sa a gane wannan hasken na annabta ne irin shi ne ba a gani a fuskar alhassan jama'a kun gane ko to ko ba za ka yi mamaki ba na yadda 'yan shi'a suka fi Tare masu Usaini fiye da Alhassan me yasa saboda Alhassan annabi sai da ya mai wata addu'a tun yana dare ya ɗaga shi ya ce wannan yaron ina fatan Allah zai sa ya zama dalilin shirya tsakanin wasu bangarori manya guda biyu da za su yi ta rikici a tsakaninsu kuma shi ya zama sanidiyar shiryawa a tsakani bayan da ba su yi ba ai kasan gunguna guni suka rika yi kaci 'yan shi'a cewa hassan fa girman kai gare shi yana da girman kai da ma kun gani ka zo ana cewa to mutanen na abin da suke faɗi ya ce ba girman kai ba ne girmama kai ne akwai alkiburu akwai al'izzatu alkiburu shi ne girman kai haramun batsar haƙ wa gamɗin na amma akwai al'izzatu shi ne girmama kai walillahi al'izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ma kun gane ko yace ku rabu da su ba girman kai bane girmama kaina ne sun kashe min dan uwa suna neman su hada ni gaba da wasu su da kansu fa sun san su suka kashe Husaini ji kamar Allah amma sai suka laka mai ji ma kun gane? sai suka laƙaya masa cewa ai shi ne wasu suka ce a'a da dai izinin shi ne aka yi to shi ne suke son ya shiga rigima ya ce a'a kuma ko sayidina al'anan mun yi karatu kunji me matsalar sayidina ali da waɗannan sabon babu me yasa sayidina ali ya haifi ɗa ya sa masu suna abubakar ya haifi ɗa ya sa mai umar ya haifi ɗa ya sa mai usman da an haifi ɗa namiji ce sunan shi abubakar so nake in ma'annabi so nake in ma'annabi kara babban abokin shi ya raɗa ma ɗana sunan tunda ya sa muhammad aka yi umar ya ce sunan wannan aka haifi wani ce sunan shi umar babban abokin manzan allah na sa sunan shi usman kai in banda shirme fatima fa da kake ji da sayyidina ali ya aura wallahi tallahi na usman ya komai na auren bai da kudin da zai aure ta isasshe usman ya ce lissafin duka komai a bashi ya dauka bashi bayan an yi aure an kwana biyu samu kudi ya zo ce haba aliyu tsakani ai ta wuce nan yar manzan Allah matsayinka a wurin annabi baka abu kuma a ce za a biya an wuce nan dama abin naka ne kawai na baka ba ma wannan ne kuma ake wai suna kin juna kuma jama'a kun gani duk wani abu ne suka laƙe a ƙarƙashin ya za a yi suke annabi sai sun matsala son 'yan gidan annabi suke abokan annabi a 'yan gidan annabi ɗin su watsar da wasu kama wasu da kun gani nan na gaya muku al'imamul haisan ka je karta majma'u zawa idinsa abin da ana zuwa annabi ya kalli sayyidina aliyu ce mai ya ali sai ya kunu fi ummati qaumun ينتحلون حب أهل البيت لهم نبض يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون يتي عليو ننقبع الأمة تزاء وسمتان ذات بيانة ركا كريا نسنا سنك انجدانا كرياني ذات ركا شوى سنا سنك انجدانا كرياني كما سنا دون لك أبي ana za ka ji ana ce musu rafida ‘yan shi'a annabi ya ce katiluhum aliyu duk inda ka gansu ka yaƙe su kai da waɗanda ke tare da kai innahum mushrikuna dan ɗanɗan arna ne kafirai mushrikai jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to kaji ya ce atwala minal ko atyala minal marbu annabi ya ya ɗan fi tsawo fiye da gajerun mutane in za a ce suwa da ai duk gajeru ne to annabi ba za ka haɗa shi cikinsu ba ya fi su kun gani da haka annabi ba gajere ba ne abin da ya sa Allah da ya shi gajere ba gadar ta aibi gadar ta muni jama'a kun gani sai ga wani yana neman aure da ka kawo mai wata yare a ce ka ya gaskiya malam ni ba sa auren gajiya ne kai ma kuwa ka da kaje wurin yarinya ce to ya kika gani a ce ya turo ce kai wallahi ni ban san ga to duk kuma abin da zai zama za a soki me shi to Allah ba zai yi siffanta annabi da irin wannan siffar ba dan haka aqwala ne shi minal mafu ya dan fi fiye da yadda gajeru suke jama'a kun gane ko wa min minal mushazzab kuma annabi ya fi zama ɗan gajere fiye da shantala-shantalan mutane ka ga gajeru ya ɗan ɗara amma za ka ga irin tarin wanda za a ce da an ga mutu a ce shantali to Allah bai kai wannan ba ka san bahaushe na cewa dogo da hankali kwa ina ya samu karatun nan uku ko ka dace ce dogo hankalinka a ƙauri yake to idan Allah ya ba annabi kuma ya zama irin haka kaga za a rika faɗin waccan kalma kuma ka auna da kyau ka gani in mutum dogon shi ya yawa da wuya ka gan shi ko a <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi Ko ko ina ka gano wannan uhu certificate certificate a'a usan a'a a'a ai na gaya muku ni na taɓa ganin wannan tsawaci duk filin tsawaci da wuya ka ga wanda ya wuce nan kwankwasarsa amma in ka gana tsuwar shi da ya zauna in yana zauna ya kusa kai ka tsawo dole gefe ya koma ana tsawaci za a ga kawai haka yake tafiya sai ku yi taki wani uku da yawa haka sai kama kuma musulmi ne kuma ina ga kamar daga turai yake dan wuraren indiya ne ko ka gani amma tsakani da allah da ya je zauna kasan dole za a yi ta kallon shi kowa za a gama kaje muke ta kallon shi muna kallon iko Allah ya zauna na tsatsan mutum to kun gani idan ka ce doguwa kai shi kaga wannan dai gaskiya ba haka yake ba ko tafiyar da yake za a rai shi dai haka amma a na tsaye ke tafiyarsa <laughs> ikon Allah wata in ka shiga watan duniya musamman ka je filin arfa ko ka je aikin hajji za a ga halittu iri akwai mutanen da za a gansu kai da ganin su kasan tsofaffi ne sun haife ka sun yi ta taɓa kunna da amma za a gan sama da ɗari a wuri ɗaya dukkan su ba wanda ya wuce haka a ɗan ce ne da haka ba za a gan su za a gan shi murɗe ɗan ƙato tsoho amma kuma tsohon shi ya haka a ɗan japan kuma a a na yan indonesia ba su ma dai suna daga jiru suna daga jiru amma indonesia ai ba yan haka suke ba eh wannan daban yan turkiya amma wannan za a gan su ɗan haka kai da ganin mutum kaso tsoho ne amma din haka allah yi kuma za a gan su da yawa ga sun da haka su Allahu akbar kaga yanzu kayan kaje kasar duk gadar tanka? dole ce ma duk. ko ba haka ba su kuma waɗancan shantala shantalan kaje kasar su duk tsawon karen za su ce a kaga wani gajeriya shigo kasar mu haka abin yake ai to amma a tsarin da Allah ya wa annabi idan ya shiga cikin gajeru to ya tsara su in ya shiga irin cikin waɗannan shantala-shantala ko bai kai su ba Ka ga shi daidai wa kazalika da Allah kun ummatan wasaɗan ga ha'a halitta ubangiji ya bar annabi a matsayin shi tsaka-tsaki yake bai zama ne ba da za a rika misali da tsawonsa bai kuma ɗan gajere ba akwai wani karatu za ka ji ana faɗi a wurin wasu sai a ce wai duk tsawonka an annabi ya zo sai a ga ya ɗara ka tsawo wallahi tallahi wannan ƙarya ne Ga shi alƙali iyad a shifa abin da ya ce jama'a kun gane kadiba abin da ya ce ya ce atwala min ya marbu in dai gajeru ne to ya ɗan fi su tsawo ya ce wa aksara minal mushar zadi? kuma ya fi zama ɗan taƙaitacce haka fiye da shan talashin talan mutane a yanda suke yawa kaji ko kar ma ku manta eh yanzu wannan aimin duk karanta shi a shama'il muhammadiyya shi yasa in Allah so karatun shama'il ya kusa dawowa za mu dawo a cigaba da karatun shama'il saboda yanzu duk babukan nan za ku ji a shama'il ne kawai da abubuwan suna na a shama'il muhammadiyya kun gane ko Allah ka shirya da mu azim alhama annabi wa tambayi da dan karamin kai kanshi yana da ɗan girma ba ɗan ƙanƙanin kai gare shi ba ba kuma rinjime man kai gare shi ba kamar an cika ƙwallo da ruwa ba haka kan annabi yake ba kanshi kuma ba ɗan ƙarfi ba ne don duk wanda za ka gan shi da irin rinjime man kanna to za a ga kanna jan shi kuma za a ga kamar akwai alamar ɗan motsi-motsi haka a cikin kan to an ko mutum ɗan ƙaramin kai gare shi kalli yadda yake shi shi kuma za ga kan kama yana Allah Allah mun gode maka wata duk wata siffa da za ka ji in an faɗe ta a ce aibi ne ga annabi Allah ya tsari zai da wannan irin siffa jama'a kun gani zai kyakya dariya saboda su haka mara kyau da mai yinta ba za a gan shi a murtuke ba irin abbasun ina bai dace ga mutum a ganshi kullum a haka ba annabi na magana sanka-sanka an gane na ga sanka-sanka yake magana a natse in yana magana kana iya kwafe maganar da yake in ka rubutu sannan annabi zai kakala a magana idan in ya faɗi wannan kalma za a fahimta duka bai ɗauko wadda sai an nemi ya sharhinta ko da ku ma'anarta ɗaya da wannan amma in ya sa ta sai an nemi bayanin wannan kalmar mai take ne zai amfani da ita sannan annabi in zai yi magana da dama idan jama'a ne haka yana maimaita magana har so don kowa ya fahimta jama'a kun gani Allahu akbar kullum ka gan cikin ƙanshi yake ba za ka ji shi da ani ba ba za ka ji tare da shi ba na hammata kowa yana tashi a jikin shi ko bakinsa sannan ba a taba ganin fiyaya a jikin annabuwa ba ka san fiyaya ko to ba a taba ganin ta jikin Shi ne ji ruwayen kamar ruwa ya taba ga dan alamar datti kullun annabi cikin fararen kayi amma baka taba ganin alamar kwanciyar gumi da kura ya hau kai a jikin farin kayan shi baka taba ganin annabi da haka ba kullum bakin shi fitar da kanshi yake jama'a kun gane ko gashin kanshi kanshi yake jama'a kun gane Allahu akbar duk wani mai haƙuri da an kara haƙurin shi da na annabi sai a gama fushi gare shi ba haƙi da kuma wasu suffofi na halitta wasu suffofi kuma na ɗabi'a kun gane. to akwai siffofi na ɗabi'a su ne ake koyi da annabi a kansu amma siffa ta halitta ba inda aka kallafa maka sai ka mai da kanka irin yadda annabi yake ka ce kai sai ka mai da kanka haka inda siffa ta halitta ce shi sa ka ga ko bakar abu zaidin a wancan bida'ul ƙura sai da ya kawo ta magana ya ce ga sauti halitta sauti halitta ne wannan yasa cikin sahabbai babu wanda ya kallaf tilasta shi. in zai karatu qur'ani sai ya rika matsa makan shi da sauti irin na annabi ba wanda ya kallafa makan shi da haka yace a yau a bid'o'in da masu karatun qur'ani suka shigo da shi shine matsa makai sai na ɗauki sauti irin na wani in matsa sai na rike sauti irin nashi a karatun da zan ba qur'ani ka karanta bid'ul qur'an jama'a kun gani wani zai matsa shi ya rika mai sha'u ko ya rika sauci na usari ko wani ce duk wannan bid'a ce ta makarantar zamani da matsa ma kai sai an rika sauti irin na wani in za a karanta alkur'ani yanda sahabban annabi ke baka isa ba wallahi wani ya karanta qur'ani ko makogoran shi zai fashe sai irin yanda annabi ke amma su ba su fahimci a yanda Allah ya halitta annabi su ce za su mai da kansu irin haka ba kun gani wanda ya sa malamai suke cewa in kana baki ka matsa ka rike yin abin da sai ka zan fari haramun to shi ne irin sauti kana fari ka matsa sai ka mai da kanka mai ruwan a haramun halitta wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin da ka bar Allah a yanda ya tsare ka kawai a bangaren halitta amma a bangaren dabi'a to anan ne ake koyi da annabi annabi na san sa fararen kaya a dabi'un kullum sai ga kana kokarin sa fararen kaya annabi ko shi zaga yana tsaftace bakin shi da aswaki sai ga kana kokarin kula da tsaftace bakinka da aswaki koyaushe annabi zaka ka ji yana sa turare na na aisha ba ta ce ba shafa ko fesa muke masa ba a dittira mai kwalban muke ma na kai ma kowace a ne na tashi mai kanshi a jikinka jama'a kun gani zai barin kumbuna kai ma ba su duk wannan za ka iya a ɗabi'a ce ta annabi amma a halitta ka ce annabi yana da tsawon hanci hanci hanci shi bai lankwaya ba ka ce za ka je a yi maka irin yadda aka yi michael jackson fala haramu ba kyau canza tsarin halittar Allah jama'a alasa kun gani to kaji annabi yana da bai da ɗan ƙarmin kai bai kuma da rindume man kai amma kan shi yana ɗan girma haka rajina sha'ai kullum kaga gashin annabi a taje yake shi haka Allah ya gashi sai ga kamar ya taje shi jama'a kun gane ne rajin ɗin. shine ai kaga yujibu tayammun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'anihi kulli? wannan hadisin ko Allahu akbar to ka gani yanzu sai wani ya je ai mai irin wannan abin da ake yi mata sai ga kullun gashin shi ya kama ya taji eh dadu sunan shi dada shampo to ni dai ban san su ba kun gane amma yanzu na ga yara ƴaƴan har musulmi suna kona ko gefen gemu sai su ban gemu ma sai su dan kona gefe ko gashin kai daidai na sai a ban gashi sai a dan ba kona eh dai dai dai dai to duk irin wannan da yanzu ga 'ya'yan musulmi duk gashi nan suna yi ko ka sun yi wani aski annabi ya kalli wani da wannan askin ya ce ko ka bar gashin duka ko kuma ka aske shi duka jama'a kun gani kun ga annabi ya hana tafiya da kafar takalmi daya daya ba takalmi annabi ya hana rabin jikinka a inuwa ka zauna rabin jikinka a rana annabi ya hana ya hana ka aske wani bangare na gashin kanka wani bangare kawai kun ga da irin masu askin nan za a ga gaba daya aske amma nan na yara sai ga sun dan bashi ya dan shi ba a aske shi duka ba kun ga duk irin wannan wallahi da haramun ma da dai yana kan mutum ba za a daina rubuta mai lifi ba sai ya aske shi da ma kun ga kamar kumba ne annabi ya hana barin kumba ta yi zako-zako dole sai ka yanke ta idan ko ka ta zako zako ko duka ko ta kwara daya wallahi ana rubuta ma laifi sai da ka yanke ta kuma wajabcin yanke kumba a lokaci biyu ne idan ta yi tsawo dole ce ka yanke ta idan ba ta yi tsawo ba amma ga ta kaga ga da ta a ɗan cikinta wallahi dole ce ka yanke ta dole in dai za ka yaka ga ga ka ta ɗan fito har ga datti a ciki to sai kayan keta barin ma wannan dattin na daga cikin abin da shedanin aljanu ke amfani da shi wurin shigewa da makalewa ɗan adam suke fita ai da wuya kaga wanda kowace umurna shi a cire kaga shedanin aljanu ko yana fama da su su rika damun shi kuma kayan ba kazani ba a matsayinka na musulmi a hannun damanka duk ga kumbuka da ɗan datta a ciki kuma ka diba duk sanda ka zo cin abinci tuwo da miya sanda fa ka gutsuro to ka hada da miya ka kai sai ka sa yatsun kuma ka siɗi ka lura sanda ka gama siɗa yatsun kana duba sai ga duk ka siɗi har da dattin ka ku ci daɗi ka ci nama mai mai kokuwa ƙazamin banza ƙazamin wofi wanda bai san addini ba Allah ka tsare mu to ka ji ko sai ce inin farakat aqiqatu idan gashin kan shi ya rabu faraka annabi sai raba shi bashi a haka kun gane ko sai ya ce wa illa idan ko bai rabin ba to fala jawuzu sha shahmata uzunai ko ya idza wa farahu idan annabi ya bar gashin ya cika to baya watan gashin manzon Allah ɗin baya ƙetare. fata kunnuwa ko da gashin annabi ya yawa bai da ya ketar fata kunni jama'a kun gani amma ka kalla ka ga kan wasu 'ya'yan musulmi ji gashin da ke kansu sai ka duwa wani yana cewa ai gashin kan annabi kamar gashin indiya ne gashin shi haƙo ne ala gafa ta mala ina ka je karanta wannan kun gane ka je ka karanta duk wani shama'il duk wani shama'il ya ba haka gashin annabi yake ba gama kun gani Allah ya tsare ya ce izawa farahu in ya cika gashi azharar laun manzan tsira yana da ƙayataccen launin jiki kalan jikin annabi za ka ga ko bai shafa mai ba to sai ga ƙayar kalan jikin nashi sai ya birge ka ya baka sha'awa jama'a kun gari Allahu akbar sai ya ce ko wati altabin annabi yana da yalwataccen goshi gocin shi ba dan dis bane ba dan matsatsen goshi bane jama'a kun gani ka san karamin goshi shi ma da nau'in nashi ita matsala kamar yadda karamin kai sai ya sa mutum ya zama mai karama ƙwaƙwalwa. Allah ya kare ji ko sai ce watan azajjal hawaji annabi yana da cikakken gashin gira kun gane ko yana da cikakken gashin gira sawadiga min gairi karani kuma za ka ga ya gani a lankwashe amma ba tare da nanan ya haɗe da nanan ba ba su gwamu da junansu ba kun gane annabi na da cikakken gashin gira amma kuma za ka ga a yanda yake isasshe to a ya lankwashe ko ba haushe ce kyan gira lankwasa kyan gira lankwasa ko ku sa hausar na mari ƙazir kun shi ba haushe ya ce kyan gira idan ga giran mutum a tsaye to abin sai an ji ƙoransa idan kuma ga gira ta haɗe sai ya ji tsoron mutum da ma kun gani amma kyan gira kwasa. shi sa ka ga giran manzan Allah haka take sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar sai ya ce ko bai ma irkun tsakanin wannan giran da wannan gidan za ga wannan girar za ga akota ejijiya an gane ko Ya ce. yudirruhul gadab wanda idan aka yi abin da ya kamata annabi ya fushi saboda an saba ma ubangiji to wannan fushin sai ya dan kumburar da ita za a ganta ta daga ta tasa jama'a kun gane ku. to ka ji inda annabi ke yin fushi har wannan jijiyar ta daga shine in ya ga an saba ma Allah a nan muka karanta kuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani raha to yana yi da yaran gidansa duka duk wata raha yana yi da matan gidan shi amma annabi na fahimta yaran gidan shi ya yi wata ƴar ƙarya to sai fita harkarsa bai ƙara kula shi har sai tubarsa ta bayyana duka gaskiya tuba sannan annabi kuma ya rika kula shi za ka yi ƙarya sai dai kai a gidan wani amma a gidan annabi ka yi ƙarya? ai dai ma kun gani nan mun karanta da ku ai tambayar annabi suka yi ya rasulullah mutum zai iya zama matsoraci mumini mumini zai iya zama matsoraci annabi ya ce zai yi kaga mutum mumini amma da tsoro to zai yi kaga mutum mumini kuma marowaci annabi ya ce zai yi kaga wani mumini ne amma damuki ne maniki ne kankamo ne ba mai cin abin hannunsa to manzo Allah zai ummi ne zan ce sai ya tashi ya zauna yace ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba wannan yasa kaga ba abinda annabi ke zaci kansa in yaga an yi a gida kamar yaga a gidan shi dan gidan ya karya ko ɗaya to sai fita harka kai fushi ta magana ya banza da kai shi kenan kai sallama kuma ya ansa sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce ko ya ce ya ce irnain annabi yana da tsawon wannan irnain wannan karan hanci sai ya ce ko lahu ya alu a kona haske da saka ga yana bayyana yana zama a saman jikin annabi na annabta za ga haske ya alu yana hawa kan jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yahsabuhu man lam yata'ammaluhu ko sai ce ne ashamma wanda watan wanda watan wa yahsabuhu man lam yata'ammaluhu wanda bai taɓa lura da yanda annabi yake ba to sai ya rika ma tunanin cewa watan shi manzan Allah a shamma wani ƙayataccen haske ne watan yake sawa a jikinsa kuma ba sawa bike ba Allah ne ya sa mai a jiki kasa lihiya annabi yana da cikakken gashin gemu gashin gemun annabi ba 'yan kaɗan ba ne an gane ko Allahu akbar sai ya ce ko ada ada annabi yana da hasken ido a cikin hasken kuma akwai ja da ya ratsa na jijiyoyin idan a idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama salal khaddain annabi yana da saukin kundu nan kumatu ba za ga tun shi kuma cikus haka ba haka hukuncin annabi yake ba jama'a kun gane ko dalilul fam manzan Allah yana da dan faffa dan baki ba dan tsi dan karamin baki ba bakin manzan Allah ba ɗan mutsili ba ne yana tsinyalwa bakinsa sai ce watan ashnaf kuma manzan Allah yana da fararen haƙora kar sai ya ce ko mufalladil asnan sannan yana da haƙoran shi suna da ko ba haɗa suke da juna ba shi ne mufallacin kun gani ita wushiriya a nan kawai take kun ga wushiriya ai a nan gaba kawai take to amma shi manzan Allah da haƙorai ba su haɗe ba a mannagen ta yadda za ka ga in ka ci abu sai ka rika sakuce saboda sun makale ba ma sa makalewa da ma kun gani ka ga yanzu in ka ci abinci da daddare asuba na yi za ka ji bakinka na alamar wari wani abu ne na abin da ka ce ke ɗan zama a tsakanin haƙoranka da suka makale to wanda bai da shi fa yana kurkura baki duk abin da zai tsaya fita to haƙoran manzan Allah haka suke musamman kuma wushiriya da ƙiƙul masriba manzan Allah yana da tsiraren gashin ƙirji an gane annabi yana da gashin ƙirji kuma za a gansu ƴan yare-yare haka ba kauri gare shi irin na kai ba sai ya ce ka anna unukahu idan kuma ka hangi wuyan annabi saboda kyan wuyan sai ya ce ka na unukahu jidu jimya kai ka ce wuyan shi kamar wuyan ɗabbebin da ake yin ta ne da ƙashi me yasa aka kamanta wuyan annabi da haka saboda abin da suka sani ne na wuya ne ku kyau kun gane ko wata yar bebu ce a lokacin suke yin ta. za a yi wuyanta dogo mai ban sha'awa to sai aka siffanta musu wuyan kamar haka ba don wuyan annabi irin da ebebin ba an gane ko sai ya ce fi safa ilfita a cikin tatacciyar azurfa kar fes sai ya ce ko mu'tadilal khalq annabi yana da daidaitaccen halitta a jikinsa duk wani abu da Allah ya halitta a jikin annabi za ga bai wuce ba bai kuma gaza yadda aka so ya kai ba jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu sai ya ce mai eh badinan kuma mai bayyana ne jikin annabi babu wani abu da za ka gani na jikin annabi a ɓoye a fili yake sai ya ce mutamasikan kuma jikin annabi ne ne ba za a ga jikin shi takwatakwa ba haka yana da tsatsaurar karaman jiki sai ya ce sawa albaɗani wasu kuma daidai ne cikin annabi da ƙirjin annabi cikin annabi bai zama rindume ba bai ƙirji ya baya ƙirjin shi bai fito ba cikin shi ya ɗani kun ku gane a a sawa'un bi sawa'in suke ƙirjin mazan Allah da cikin kawai daidai da daidai ne kun ku gane kirjin bai turo ba cikin ya matse ka san haka wasu saboda training kamar cikin kamar cikin zaki sai ga kirjin ya haka cikin ya motsi ba haka annabi ya kyawa wani kuma sai ga cikin ya turo kirjin kuma duk fa wannan kai ka san in an ga wani da shi sai ya rika siffanta shi aibi to Allah ya tsara annabi ba haka yake ba to ana nuna lokaci yayi kuma za mu tsaya nan karatu sai jibi insha Allah muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum